sai ni ya ce a je a ba kawai a je a nemi ga shi na Muhammad Wada Hadaja ya bude ka gudu wuta an haɓa layi a kamin ka gudu da Muhammad Wada ka gudu bai faɗi ka gudu da kuke gani ga shi na Muhammad Wada ka gudu da yi shi ne mai garbe za ka mai da kuke gani gwaraban wada ya da cika gudu baban wada ya da cika gudu baban wada ya da gudu kamini da faɗi kamini ya faɗi baka shi nan ba baka shi nan ba baka shi nan ba kamini ya faɗi baka shi nan ba kamini ya faɗi da karbe ka da shi da alamu mai buli beka ka da haka da dukkan alamu wannan dambe ba zai daɗe ba ganin yadda alhaka adamu mai jirgin za ka ji da hannu yana shirin ya kwace ya kwace audu uta audu uta abdullahi alhaka alhaka adamu maka ka kai lalalalalalai wai wai wai wai kai kai kai kai kai wannan damba akwai matsala wallahi audu uta mai wayo ne shi kuma alhaka adamu na karfi ne a a a a eh ha ah alhaka adamu alhaka adamu audu uta an wuce ya yi kwance gaba alasan adamu oh, ya buge alasan adamu audu ya faɗi alasan adamu ya samu nasara kan gaba da ƙaura an taka turmi da farko ina dambe ba zai daɗe ba ba tsakanin da ba tsakani daba da kaura kaura kaura daba kaura daba daba daba daba ya buɗe wuta daba ya buɗe wuta daba daba daba kaura daba kaura daba kaura ana bala'i ana masifa ana bala'i da bala'i da nesa zamu rafin kallo wai wai wai wai wai wannan shi ne dambe dambe ne wannan original babu hayaniya na kanin daba wuro ba daba ba wuda wuta wallahi su kaura kwanta ka huta kaura kwanta ka huta daba kwanta ka huta kaura kwanta la ilaha illallah wallahi sallahi daba la ilaha illallah ba koyi ba koyi da kallon yake a kallon yake babu koyi to mu je ga dambe da tsakanin daba ya ta za su saboda haka ba aula na dukan daba aula na dukan daba aula na dukan daba daba na lamawa daba na lamawa aula ya hori aula ya hori kuce abu da aula kuce abu da aula kuce la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi aula ya fadi kuce daba ya dauke aula dama shi ne mai kone fesa ga dabban nan an taka ya kamata ku yi dabba da wuri saboda babu lokaci akwai sauran dabba a gaba dabba da bari ya zama da hannunsa a tana tana tana kansila tana kansila tana kansila tana kansila tana kansila tana kansila tana kansila tana kansila kansila ya juya kai kai kan tana ba fa karbi shi ko tana akwai wayo haka ne tana wani sai a saki a saki a saki a a ah, ah, ah, ga wannan a kan tana da juya lokaci ke taba lokaci ke taba ana so an da yi dambe har sai lokaci ya cika mu alama haka ake gane gwani kowa ya dinga motsa jikinsa kada ka ga abu ka ga tana nan da tana ai wani dabara ya ta kafar kansila amma kan kansila bugu yake yi kana bugu yake kan kansila bugu yake yi kana bugu mu a ba ta kalin wasa alaba wannan dambe yawa da shawa kala da shi da bani ne shi masana yaran ka da kokari ne masa da masa ake so sala sala na bugu sala na bugu ya ce a sala ka bugu sala sala na la la la la la la wallahi wanki hula ka kai talaka dare saboda ga shi nan da kafsila ya ce ba za ta kada akaki kafsila kafsila la ilaha illallah ana garam lalle da kalin kada da kafsila ha wannan kai kai kai wallahi kada ka cikin ka, ko da kafsila mu ga kike kai kai kada kada kana ga wani kana da wani da dake ga wani su abu da magani abu da magani mai tsaka dauka wanda ya samu nasara a bashi abu da magani in ka dauko ne ka fadi in ka dauko yes ka wuce kada ya ci kada ya samu nasara kada ya dauke yes muna wanda kada shi ne samu nasara a wannan dambe bale bali albere da bale bali albere da bale bali ga dambe hada kana neman wani dambe ga dambe albe da bale bali aya abige da bale bali samu nasara a kan dan bare bari dan ya daga hannu karfe karfe tsakanin mun tare da aujara da shi dogon gaye mun tare da aujara dogon gaye daga cikin naushi ke wajen mun tare da la ilaha illallah wallahi mun tare da kama da cikinka wallahi mun tare da kama da cikinka dogon gaye a saki a saki a saki a saki wannan da bai irin na mata a saki an mata abuka saki ba ta da mata mata ya san da wanda ya gaba amma da wanda ya dauki shi da baki mutane na audara da wanda ya dauki shi da wanda mun mutane na audara da wanda mutane na audara ya yi wanda wanda wani duka mutane na audara ya sa hannu ana cikin dambe in ka da za a buge ka a saki da mali a ka duba ka kamar kofuwa da sauran lokaci yana da bai da shi ba mai jarbeza da an dawo da hada bai ba wallahi da wanda ya bugu yake da wanda ya da ya da saboda yana cikin dambe ya san ka tabbata mutar da a saki a saki kai kai kai kai kai kai ko Allah ya kare wai wai wai wai mutar na audara a saki a saki a saki don gaya na laushi mutar na audara na laushi Don gaya na laushi mutar na audara dogon gaya mutar ya ce dogon gaya a saki alƙalin wasa a shiga ke su abuda a saki a saki a saurara ina fa ne mutar ne saurarawa dogon gaya mutar na audara har yanzu ba mu da ta mu koyi amma dogon gaya ya matsa ya matsa mutar da bugu ya matsa mutar da bugu mutar na audara ya faɗi mutar na audara ya faɗi A alƙalin wasa da kaba da a dawo wasa kashe kwan ba ba da kira gaban zaye a dawo wasa ba ba da kira ba sun ba da tare tun wannan dambiya zama na hankali na hankali na mugu a sarki a sarki dauda dauda dauda dauda wanda wanda wanda dauda ayyura ta bugu ake gado da gane wannan